Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Akalla falasɗinawa ɗari biyu aka kashe tun bayan da wa'adin matsayin da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta ya ƙare a ranar Juma'a. Lamarin da ya kai adadin mutanen da suka mutu a Gaza tun bayan harin bakwai ga watan Oktoba zuwa mutum dubu sha biyar da ɗari biyu a cewar ma'aikatar lafiya a yankin na Gaza. wacce ta kara da cewa kashi saba'in cikin ɗari na wannan adadi yara ne kanana da mata falasɗinawa kusan miliyan biyu wato kusan daukacin adadin al'ummar ta gaza na cunkushe ne a wani rabin yankin kudancin gazan yayin da suke gab da kure malejin inda za su gudu don tsira da rayukansu a ranar asabar isra'ila ta ci gaba da kai hari a wasu yankunan kudancin gaza tare da bada umarni ga fararen hula da su fice daga unguwannin da ta shata a matsayin waɗanda za ta kai hari dakarun isra'ila sun wallafa wata taswira a shafin yanar gizo inda suka kasafta yankin na gaza zuwa ɗaruruwan sassa suka kuma umarci mazauna yankunan da su gane inda suke zaune gabanin wani gargaɗin kwashe mutanen da ake jira mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta faɗa ranar asabar cewa falasɗinawan da ake kashewa a gaza sun yawa tana mai kira ga isra'ila da ta ɗauki matakin kare su Harris ta yi wannan kira ne yayin da take gabatar da matsayin Amurka kan makomar yankin na Gaza idan an kawo ƙarshen wannan rikici. Babu dai tabbacin ko Isra'ilan za ta saurari roƙon da Amurka ke yi na kare fararen hula daga hare-harenta yayin da ta ƙudura niyyar kawar da ɗaukacin mayakan Hamas. 'Yan sanda da hukumomi a ƙasar Zambia sun ce wasu masu haƙar ma'adinai bakwai sun mutu sannan ana neman wasu sama da ashirin. waɗanda su ke fargabar sun riga sun mutu bayan wani ruwan sama mai karfi da aka yi wanda ya haifar da zaizayar ƙasa da ta binne su a wani rami da suke haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba yan sanda sun ce har yanzu ba a kammala zakulo su ba daga ƙarƙashin lakar da ta rufe su bayan zaizayar ƙasar da ta auku a ranar alhamis a wani wajen haƙar ma'adinai da ke birnin cingola cikin wata sanarwa da suka fitar a ranar asabar yan sandan sun ce ana fargabar kusan dukkan mutanen da lamarin ya ritsa da su sun mutu sai dai ba su tabbatar da adadin mutanen da hadarin ya fada a kansu ba amma kwamishinan gundumar cingola rafael chimufi ya fada wa kamfanin dalancin labarai na ap cewa adadin mutanen ya kai 36 wata girgizar kasa mai karfin maki 7.5 ta afka wa yankin mindanao a kudancin philippines da yammacin ranar asabar lamarin da yasa aka kaddamar da ayyukan kwashe mutane a yankin da kuma kudu maso yammacin japan saboda gargaɗi da aka yi na yiwuwar aukuwar bala'in guguwar tsunami hukumar da ke kula da al'amuran da suka shafi girgizar ƙasa a philippines ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar burbushin girgizar ƙasa ya kuma tasowa hukumar da ke sa ido kan yiwuwar aukuwar tsunami ita ce mai yiwa a samu tashin igiyar ruwa har zuwa takin mita uku a wasu gabobin tekun ƙasar ta philippines gidan yada labaran ƙasar japan na nhk ya ce ana fargabar igiyar guguwar tsunamin za ta isa yankin kudu maso yammacin kasar a yau lahadi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a burkina faso sun ce wasu da ba a san ko suwaye ba sun yi garkuwa da wani abokin aikin su lamarin da suka kwatanta a matsayin yunkuri na baya-bayan da gwamnatin sojin ƙasar ke yi na rufe bakin masu fafutukar haƙƙin bil'adama a ƙasar a cewar wata kungiya da ya kafa wasu mutane ne suka kama dawuda diyalo a ranar juma'a a babban birnin kasar wanda ya taɓa lashe lambar yabo kan ayyukan kare haƙƙin bil'adama a shekarar 2022 kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce kama diyalo da aka yi bai rasa nasaba da dokar da aka samar ta tilasta wa mutane shiga aikin soji domin yaƙi da masu ikirarin jihadi. masu fafutuka sun ce ana amfani da sabon dokar wajen musgunawa 'yan adawa a ƙasar ta burkina faso saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Ghana inda ake ci gaba da tattaunawa da manyan baki irin su sarkin Masa'ud Habib sayyid da wakilin gwamnati Honorable Bello Abdalla Banda da matasa da dattawan zango na kasar Ghana inda suke tattaunawa kan wane ne za a iya cewa shi ne ɗan ƙasa sannan wane yanki na dokar ƙasa ne ya ba da damar zama ɗan ƙasa da kuma hanyoyin da za a bi a samu kati ko fasfo ɗin zama ɗan ƙasa a sauraro lafiya. Fasfot ya mutu ta yi ta spy ta san nan gade tun da nan gida ne is going to be much more easy amma ya fi daga belgium ta je passport she from passport office immigration office ta je uh, excuse me da umar ta baturi an baban ta yaya na ne bakin mutum ne african yanzu an kai ta immigration ta kira ni ran ta ba tana kuka na ce ta sa kan speaker she wani officer wai ya ba su so su mara ce su magana yana wani na anya zuwa amma don zo immigration sai ce ya what do you have to say sai ce an wa yuega She said, ce mana ka yi a great grandfather mamman tumbuktu amma ya ce kawule shi ba wamidi su aka sa kasan kawule a nusu sai ita kuma haife ta belgium and ita kuma nan muna year of return muna encourage wanda they don't have any connection whatsoever to ghana muna assume muna presume kamar wasu kakanni su to this is a case wani ga kakanta ga babanta ga wani ya haife babanta wani ya haife wani ya haife babanta dukkan su their questions su ne su gwada address cikin Ghana and we are discriminating against so I want us to look at ba ta on the governmental aspect kuma kamar productivity mu as citizens of Ghana, both home and abroad, with these ashes, Namuna cut off potentials mu. Na mu na akyerɛ so express so. She is a, a, a lawyer, qualified lawyer, tied to the UN in Switzerland. These are the kind of people we need here, but do what treatment in Lagabata. It's going to be a traumatic experience for her, and she's going to discuss it on diaspora forums. So, I've been looking nan ina gani am dai na on the angle saboda mun yi batun local abin gaba. I want us to see the economic aspect, the future development aspect, and potential as a nation, as a developing nation. Mun one hand muna stretch muna kira mutane mu. On the other hand, and secondly in the question ban san ba ko tuwaya uh, ne ina the one I was really able to know. If I'm not wrong, uh, mun achieve independence as a nation the fifth March. And I presume, come on, on the fifth March 1957, we were all British subjects. Anybody, Asante, Kwaru, that we were all British subjects. So now what gives one tribe the audacity to choose who then is a citizen. Because we all became Ghanaian citizens on the 6th of March with the declaration. Kokoma later, I think we did Republic Day and so on and so forth. I'm not a lawyer, but that is a question I need answer. On the 5th, I'm certain, I'm 100% sure, on the 5th, we were all British subjects. We were stateless. We were British, simply British subjects. So how do we transition from uh, British subjects to all of us being in this territory and kuma mun samu independence and kuma first constitution ya ce kowa da ke within this territory is a citizen mu dai mu bai ba 200 of years ma just this 57 nan a ah, um, sarakuna manya salamu alaikum rahmatullahi barakatu da farko ina gani um, as bakake ko kuma as ghanaians yana min mun rauni game da kan da muka ajiye tarihi saboda matsalan gada muka samu ya fito da colonialist ne da kansu kan da suka identify waɗanda suka shigo garin gas baki suna kira mu either settlers ko aliens sai suka kira waɗanda suke garin ga as natives daga wurin da muka sake muka samu gari ghana ina aka aji maganan natives da maganan aliens ko kuma ko kuma settlers a wani lokaci na samu tarihi cewa because wani kaman kwamin kuma san mun samu ishu hakan ga ya so ya kebe muna region wani wuri ta bon a half region ya zama muna inda da mu kira gari lawyer na nan ban sani ba ko yana da wannan fact ajiye amma i think one of the issues is that an bambanta tsakanin mu da muka zo 400-500 years ago to an ɗauki waɗanda suke garin da maybe more than 700-800 years aka zama da su su wato indigin su suka zama suka transition suka zama ghanaians that that that issue is aside me mu magana on it on one side da other magana da nake neman yi shine zango ya zama kaman cosmopolitan kowa in ya tashi zango yake shigowa muna samun baki gaskiya aside mu hausa fulanawa da kakanni mu suka zo nan eh, shekara 200 ko 150 akwai yau gobe baki da muke samu daga niger daga mali daga nigeria da suke shigowa cikin zango kuma su zo su nemi passport daga passport office gaskiya su kuma suna kawo muna a lot of problems saboda in aka samu matsala da wayannan mutane she ya bari su wayannan wanda ma'aikata irin wurare hakan ga su kuma su samu suna bamu wannan pressure da arafin kuma ne eh, matsalolinmu daga zango a sai sarakai ya kamata mu jawo ulama saboda sarakai na samun interaction ko kuma hulɗa da citizens ne biran sallah ko kuma in wani an kai wani function amma malamai na samun interaction da da 'yan zango ko kuma musulmai at least once every week daga juma'a ana batun ghana card so nawa muka ji ulama sun ɗauki mic su yi magana cewa ya kai wani lokaci in ba ka da ghana card ba a recognizing ka as ɗan ghana mun rauni kan tarihi amma ya kai wani lokaci shi wannan da ke muna wanda ke bamu wannan problem bai iya tambaye ka wa'yansu maganganu in kana da ghana card saboda shi daga nan nake kira saratai malumma in aka samu pulpit a yi nasiha cewa kowa one in aka tambayi ka garinka ka kira garinka saboda mutane da yawa da suke passport office ba crash kwafto ba 2000 mu da su suka shigo nan mu muke nan for how many years in aka ce da ka je ka ga kaman ka samu problem ba kai kai magana nemi mutane biyu su je su zama witness cewa e na san wane gida nan ya fito dan gane ne in ba kai kai magana saboda ni what time ni saboda na san history na ban samun matsala maybe kai maybe saddauna maybe ba mu samun matsala amma da an tambaye ka magana kaka ce ka fito kano kaka ce ka fito nyamai kaka ce ka fito mali daga nan albarka ko sabon zango ko zungulen ko nima ka fito kuma kana da right as a zongo indijin wurin ne hometown ka in kai kadai ba ka je normally suna pray on in kai kadai ne ka je da mutane biyu da suka san ka da arafin kuma ne saboda allah bakinmu 'yan mu da suke fitowa arewa su shigo kamu yadda kamu yadda mu nemi musu gana card da gana passport mai martaba da manyan sarakai mu sunana sarkin masud habib sa'id ni ne sarkin burra songai da ke okai queen central baki daya eh, saboda karanci lokaci inda mu batu experience dai na ga yau ba mu tashiwa amma ni questions nake da shi biyu farko na tambayi lawyer uh, citizenship me ke qualify ka zama ganiyan don lokacin da muke school an gwagwada muna categories da kai ka zama da shi ganiyan ina so ya karfafa muna wurin nan na biyu shi ghana muna da eh, first class citizen second class citizen third class citizen don wanga abu duka muna experience ghana i think basically there are two or three one the citizenship act of 2000 act 591 and then the chapter 3 of the constitution as well as other case laws that have been decided by the Supreme Court of Ghana. Come on, the cases of Dawson and Rollins, Olympio, and um, Commission for, Commissioner for Interior. these are the laws da ke abin amma in ka duba eh, a sunan shi citizenship act na kan kama aka ce to qualify as a ghanaian you, you must either be you can be a ghanaian either by birth or by marriage or by naturalization or by descent or by founding by birth ne kaman kan da dan wani haifadi kaman wanda da aka haife su prior independence kan kaman ka duba section 3 of the citizenship act na an mention kaman wanda da aka haife su before independence Kawaneko, and then they have they were born before independence and then section 4 of the citizenship act na an fadi maka ma inda eh, ya sunan shi aka samu yaro da an since shi below the age of seven years he is presumed to be a ghanaian by birth until proven otherwise So that is the law that I know. And Seriki Kumari Tambaya, why are there different classes of citizens in Ghana? In Kaduba, Article 17 of the Constitution, it is very clear. Come on, there shall be no discrimination. We are equality before the law, and there shouldn't be any discrimination based on religion, gender, or anything whatsoever. So clearly, there are no classes of citizens. We are all equal before the law. So basically, I think those are the questions that I think I want to address. The other questions, I think, they will be addressed by my senior. So finally dai abin da zan treat mutane it appears kama everybody is lettered here everybody can read and understand very well so i will encourage everyone to get the citizenship act 591. It is not uh, any big document. Well, you can carry So you can read about citizenship and you can actually understand what it entails. And then also we get the constitution, we read chapter 3 of it. It will help a lot. Praise God. That's it. Thank you. Amma da nike nawa jawabin na ce ba policing gwamnati ba ne amma officers da ke wuri su ke frustrate mutum shi sa in ba kai kamar you are very strong ba kamar kan da sarkin kwashi mai nuna ya yi ya face kamar kan da yanku ta ta face ka gane ko koyaushe an cika da irin wannan burga ka fahimta wajibi ne ka tsaya inda wani zai ai magana cewa a eh, place of birth inda aka gwada ma inda aka haifi ka inda ka fito kenan kuma ka yi yare ma wanda suke cewa da indigenous i think it will help you ka kiyaye cewa kaman ka fito north ka kiyaye cewa sunanka abdullahi kano ko abdullahi katsina wannan kuma yana kawo na matsala yanzu abin magana ya komo wurin honorable wanda shi ne ke hurɗa tsakanin mu 'yan zango da shugaban ƙasa duk ƙorafe-ƙorafin da muka gabatar gaban shi za mu ji abin da zai ce me matsayin gwamnati akan wannan sa'an nan in hakan ya zo ya cika da mutum menene matakin da ya kamata ya ɗauka eh, sarakunanmu eh, eh, malumanmu da yanwa maza da mata ina murna yau da haduwa na da ku sosai don wanga matsala ba ku je da shi ko ina ba a ofis na kuka kawo don mu tattauna mu samu haɗin kai san matakin da ya kamata mu dauke don mu yi mu samu mafita a kan wanga matsala ba wani matsala ba ne kan da mai martaba ya fada ba polisin gwamnati ba ne wayansu ne watakila ba su fahimci mene wane ne don gane ba shi sa abin muka muke ganin nan yake faruwa don gana koko zama dan kasa bai dogara kan kabila ba nam bai dogara kan kala ba sam ba ta dogara lugga da kake gayawa ba ko ku ba ta dogara wurin da ka fito ba amma zaman dan gana ta dogara kan doka kan da broda na ya fada citizenship act na 2000 da na constitution 1992 su ne dokokin da yake nunawa wane ne Ghana. don shi in kai bahaushe ne akwai hausawan ghana akwai hausawa na nigeria da na niger akwai wangarawa na ghana akwai wangarawa na mali da na ivory coast akwai musawa na ghana akwai musawa na burkina faso shine dan ghana ba mu da bambanci ke dan ghana ne fiye da wanga in kai dan ghana ne kai dan ghana ne wane ne dangana dangana shine wanda an ka haife shi nan ko ko kasan waje guda daga cikin iyayensa dangana ne ko kakanninsa dangana ne ya iya ya zaman kamar wani ba'ar ne an san kamar arna nan suka fito amma a kan doka ba dangana ba ne ya iya zama kamar bamoshe don ghana ne don in ka duba cikin dokanmu na ghana yana cancanta a kira shi citizen of ghana wani hanya ne kamar kanna na fada guda kenan hanyar nan guda kenan ya yi magana batun naturalization naturalization misali wani ya fito daga kasar waje bature ya zo nan ya yi zama a cikin hasan ga she ghana ta mai dadi ce na so zama dan gana akwai wani process da dokanmu ke nunawa wannan process na mai shi zai bi at the end of the day a zama da shi dan Ghana don shi ka gan kolon shi bature ne amma dan Ghana ne. To da wa'annan bayanai na Honorable Bello Abdullah Banda za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. da abokin aiki na Ridwan Muktar Abbas. Sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Sunana Madina Dauda, mu huta lafiya. gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. in ka gama bugawa kamar haka misali sunana sa'idu yahaya ni asalin katsina ne an haife ni a jihar katsina saboda haka dalili na rayuwa ya sa na zo makaranta irin tamu ta addini kano daga nan allah ya zaunar da ni kano ne aure na ci gaba da rayuwa kuma a cikin rayuwa haka allah azuta da sana'a ta hula bayan yana wannan sana'an shine kuma cikinta allah maɗaukacin sarki ya kaddara zuwa na ghana bisa wasu dalilai dalilin shine gaskiya na zo ghana ne da niyan in sai da hula kawai in koma bayan haka sai 'yan uwa da abokan arziki da muke tare da su ta dalilin wannan sana'a suka bani shawara wannan sana'ar ka ce kuma da ta zama sana'ar ka gaskiyar a nan gana akwai karamcin masu wannan sana'a babu masu yi ana da bukata suka bani shawara iya kokarin su cewa ya kamata in tsaya yi wannan sana'a bayan shawarwari sun gabata kuma na roƙi allah maɗaukakin sarki in akwai alkhairi ciki allah ya tabbatar in yi sai allah ya sa hakan ya rinjaye ya tabbata na zauna na fara wankin hula akwai dan uwa wanda muke aiki kusan tare da shi kabiru masta a sabon zango gidan sarkin fawa sa'idu daga nan ne kasancewa mutum biyu bai kamata su zama waje ɗaya ba sai na tashi na komo ababu. babu da na samu ababun nan sai ainihin na ci gaba da sana'a a nan daga zuwa na yau muna shekara bakwai da wani 'yan abubuwa to a cikin tahowar da zuwan ba a rasa kalubale kalubale na farko shine a matsayina na wanda ban taba tafiya doguwa ba kama zuwa ghana wajen tafiyan nan na fuskanci kalubale kala-kala wanda muka fuskanta shine na farko dai kowane lokaci za ka yi harkoki na rayuwa kuɗi suna taka rawa na kwaso 'yan kayana na saidawa gwargwado na taho da su kuma muka samu doguwa hanya wato kuɗaɗen da muka ci zuwa wajen da wahalhalun hanyar tsarin namu na afirka yadda yake kowa ya sani shi ya bari aka dan sha wahalhalu alhamdulillahi har muka zo lafiya to ita sana'ar hula kamar yadda kowa ya sani sana'a ce wadda ta shafi bahaushe ko da muka zo gana dama mu mun zo cikin hausawa ne muke yin ainihin ita sana'a da muke yin sana'ar tare da hausa 'yan uwanmu mun samu da yawa cikin mazauna ghana masu sa hula ma wani bai san ma ana wanke hula ba sai daga zuwan mu da ci gaba da ma'amalan mu ya faru mutane da yawa suka sani kuma aka ci gaba kasancewa ta a ghana a bangaren hukumomi na ghana ba ni da wani babban matsala da yake damuna a cikin harkar hukuma a nan cikin ƙasa babban matsala shine dai lokaci in yayi a zo a karɓi kuɗi na murin da nake zama na harajin ƙasa shine kaɗai abin da zan iya cewa ya dame ni sai maganan masu tsafta sukan zo su ce ku gyara kaza ku gyara kaza muna yi iya gwargwado so ɗaya mun taɓa samun matsala da wata kwaya ɗaya cikin masu ainihin kulawa da tsaftar gari muna zubar da ruwa a gota in mun wanke hula sai ta ce ruwan da muke zubawa din yana da dauda sai muka ce mata ai mu abin da muke yi ma taimaka ma tsafta ne don ruwa shi yake wanke dauda wato kamar ta zo da wani dan matsala a ranta to da muka fahimtar da ita da dai ta ɗauki zafi sai ta gano abin da muka faɗa gaskiya ne amma ta riga ta yi zahi ba ta so ta sauka ita ce to yanzu muna so mu nuna mata bata san aikin ta bane ko mine ne muka dai dan dai tattaunawa na maganganu tsakanin mu da ita in ban da shi dai a harkar hukuma a cikin garin Ghana ni ban da wata matsala dan hukumomi so da yawa kana haduwa da su ne yayin da kake yawo ko kake wani abu da ya shafi hanyoyi an fi haduwa da su ne ni ko zaune nake wuri daya kuma so da yawa ma'aikata da jami'ai muna ma'amala da su da yawa wasu su ga gabatar da kansu wasu kuma ba sa ma gabatar da kansu sai daga ba mu gane ai wannan wane kenan da manyan malamai da masu sarauta da yawa muna ma'amala da su alhamdulillah ba da matsala babban matsala ta shine in mun taho kafin mu zo garin nan gaskiya kwastan na ganan ga suna dan takura mana da yawa kuma mu kayan da muke kawowa duk abin da ya shafi sutura ne kawai nasarori kuma wanda na samu to alhamdulillahi kasancewa ta mai hudda da jama'a ya sa jama'a sun sanni na samu alfarma da fahimtar juna da yawa da inda na shiga ana haba-haba da ni iyalai na duka suna najeriya ina da mata biyu da 'ya'ya goma sha ɗaya to na yi kokari da in kawo matata ɗaya na har na yi kokarin gyaggyara wuri musamman na yi iya kokari na kai wani lamari mai nisa to daga baya kuma sai shawara ya sake gaskiya duka iyalai na suna najeriya ba sa nan kuma akalla dai duk cikin wata uku ina zuwa najeriya in dawo ghana magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tunda jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin Lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da ne jirgin zama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga Shin jirgin ƙasa ta jiya, dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba, ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi. don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan yan kuntuna domin su na su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata Majalisar Ɗinkin Duniya muna da wakili a can kuma Paris a ambasada America akwai ambassador, Arashi akwai ambasada Italiya a ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambasada German ga ambassador a aikin talakawa sun kuta idan su kulla zumunci mu da su. Mexico akwai ambassador Holland akwai ambassador German da ambassador a aikin talakawa sun kata idan su kulla zumunci mu da su. talakawa shi in kuntuna gwamnati na mana kokari yan dare yayi dai in kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari. talakawa na yi kura guji in hanyar mat lalace a kira wannan kauye ya zo a kira wannan kauye ya zo. to madalla da wannan kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da sulaman abo da ya hada shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.